Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da wannan dare wanda ya daidai da karfe uku da rabi na yammaci agogon gundumar kwalambiya A yau Asabar 20 ga watan Nuwambar 2021 Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin. A cikin shirin kuwa za a ji yadda gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi amai kuma ta lashe. Shi kuwa madugun adawa a jamhuriyar Nijar ya ce haɗin kan ƙasar ne muradin shi. Daga bisani sai mu kawo muku shirin mu na amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. daga bisani mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice amma dukka mu a kai gajin waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya a daren jiya juma'a 'yan sanda a birnin portland sun ayyana wani bore a matsayin tarzoma a cikin gari don nuna adawa da sakin wani matashi wanda ya kashe mutane biyu tare da nuna wani da ya yi wata zanga-zanga a Wisconsin. Tashar talabijin ta ko'in ta rawaito cewa zanga-zangar kusan mutane 200 ta zama tarzoma bayan da masu zanga-zangar suka fara fasa tagogi suna jifan 'yan sanda da kuma magana akan kone cibiyar shari'ar birnin. Masu zanga-zanga sun taru ne bayan da masu yanke hukunci suka wanke Kyler in-house mai shekaru goma sha takwas a Kenosha da ke jihar Wisconsin daga tuhumar kisan kai. masu yarji sun yi imanin cewa china da amurka za su yi amfani da wani taron shugabannin da ba kasafai aka saba yi ba a farkon wannan makon don yin aiki kan yanayi da mu'amalar 'yan jarida amma za su kawar da batutuwan da suka shafi batun gina sojan asiya da tekun pacific har sai dangantakas ta inganta in ji manazarta shugaban amurka joe biden ya gana takwaransa na kasar china shi jinping a ranar litinin ta hanyar hoton bidiyo shi ya kare wucin kasar china kuma ya ba da shawarar yin haɗin gwiwa yayin da biden ya buƙaci rage haɗarin tashin hankali ya kuma yi kira ga shi kan take haƙƙin ɗan adam da kuma makomar taiwan gwamnatin amurka tana kallon ƙasar china a matsayin wata babbar abokiyar gasa mai wayo yayin da bai ke ƙoƙarin bunƙasa ƙarfin soja da tattalin arzikinta a gaɓar teku ɓangarorin biyu sun yi taho mu gama kan kasuwanci inda kayayyaki na kimanin dala amurka biliyan 550 aka sanya musu ƙarin haraji a yanzu fiye da na shekarar 2018 da sirrin fasaha gami da fitintunan sojojin yankin kasashen biyu dai sun aike da jiragen yaƙi zuwa mashigin tewan da kuma tekun kudancin china bacewa wani dan wasan tennis na ƙasar china wanda ya zargi wani tsohon babban jami'in hukumar kula da harkokin siyasa na ƙasar da cin zarafi da alama da gwamnatin ƙasar china na son dakila duk wata barazana ga mulkinta in ji masu lura da al'amura fenshu ɗan shekaru 35 tsohon ɗan ƙwallon wasan tennis na duniya ne ya bayyana ta kafar sada zumunta da ƙasar china weibo a ranar 2 ga watan nuwamba cewa tsohon mataimakin firaministan ƙasar goli ya ci zarafinsa ta hanyar lalata in ji sashen mandarin na murya amurka hukumomin china sun gaggawa goge saƙon a wannan makon duk da haka ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun fara tambayar inda za a iya samun peng ko kungiyar kwallon tennis ta mata ta amurka wta ta bukaci da a kula da a watta yadda ya kamata ma'ana tilas ne a bincike kan zargin da ake yi da gaske cikin gaskiya a bayyane tare da tantancewa ta yi barazanar janye dukkan gasarta daga ƙasar china wanda ka iya janyo asarar miliyoyin daloli a cikin harkokin kasuwanci a ƙasar liz trussell mai magana da yawon ofishin kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya jiya juma'a ta ce yana da matukan muhimmanci a samu shaidar inda take da kuma jin daɗinta da kuma gudanar da cikakken bincike na gaskiya kan zarge-zargen da ake mata na yin lalata da zang. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. bar mu shiga taskar rahotanni. Ga dukkan alamu tsugunni bata kare ba a Najeriya bayan kalaman ministan shari'a Abubakar Malami na cewar gwamnatin tarayyar bata rufe kofar neman sulhu ba da ɗan gwagwarmayar neman kafa ƙasar Biafra Namdi Kanu. Duk kuwa da cewar yana fuskantar shari'ar kisan jama'a da cin amanar ƙasa. Wakilinmu a birnin tarayya Abuja Umar Faruk Musa ya aiko muna da karin bayani a wannan rahoton. Kofi da suka danganci mu'amalolin mulki ba ka kore kowace irin bukata kaiwa ne muka ce ba mu yi ba amma ba mu ce za mu bude ba su kawo bukata ana iya dibawa akan tsari na mu'amalar mulki da siyasa irin ta kasa da kasa amma mu dai ba za mu neme su da wani mu'amalar sulhu ba ko tattaunawa to amma ganin irin laifin da aka yi da irin hujjoji da shaidu da kuke da a hannunku duniya ta sani an ya irin wannan abun ya kama a ce a kyale shi ba zai taimaka wasu su yi barna ba a'a ai abdullahi gaskiya al'amari ya Najeriya ta yi yakin ba sasa daga karshe dai akan teburin shawarwari aka zauna kasashen duniya idan ka lura da siyasa yadda duniya dukka mu'amalar ta na yaki ana yi kuma a cikin yanayi na yaki karshe ta ana karewa akan teburin shawarwari ta suka shiga tsakani ko kuma ta suka ba abokan jayayya dama a tattauna saboda haka al'ada ce wadda mu'amalolin shugabanci da mulki ta zo da ita akan tsari na tarihi to ba ka rufe kowace kofa amma kuma abin da ya danganci aikata laifi lokacin da an ka aikata sai da karfin kai kare na ganin da da cewa an tabbatar da ba. Amma ya za ku yi da wasu mutanen da za su iya koyon irin wannan su aiwatar da shi tun da har ana tunanin duk taɓargaza duk tsananin da an kashe soja an kashe yan sanda an kona an yi barna iri-iri wasu mutane kuma a ce za su iya zuwa a zauna a tattauna da su. Ba mu rufe littafin ba ga kowane ɗan Najeriya da aikata laifi. Saboda haka abinda a gaskiya al'amari mataki na farko tabbatar da laifi da yin ukuba a kan shi. Ministan Shari'a kenan Abubakar Malami yana ƙarin haske a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya Malam na. nasiru zaharuddin tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridu ne ta najeriya kuma mai sharhi kan al'amura wanda lalle ya nuna damuwarsa akan wannan matsayin ko yannan bayanan na abokan malami wato umaru wannan in dai haka ne to ya tabbatar da gazawar gwamnatin shugaba buhari ya kuma tabbatar da cewa akwai wani sashe na najeriya da aka fifita fiye da wasu sassan na najeriya ya za a yi mutum da bakinsa ya fito ya ba da umarni cewa a kashe mutane a cinnawa har samar da hukumomin gwamnati wuta a yi abubuwa iri-iri a hana mutane fitowa wato 'yancin su ma an tauye musu shi mutumin nan ya yi laifin nan aka kai shi kotu aka sake shi ya zo ya tsallaka ya gudu gudun nan ma da ya nuna cewa mutumin nan ya tabbatar da cewa shi mai laifi ne kuma yau ya ilahi a zo a ce wai wannan mutumin wai za a zo a ce wai za a gafarta masa to yanzu yawa yawan 'yan kurkuku da suke cikin gidajen kurkuku na najeriya waɗanda ba su ma yi laifi irin wannan ba shi kenan sai a ci gaba da kulle su kuma an saki wannan mutumin ya tafi shi kenan ya kashe banza ya ƙona banza to gaskiya wannan abin da ake so a yi ya kamata gwamnati ta yi karatun tanasu idan ta wannan to ta saki kura kenan domin kowa yanzu zai iya yin irin wannan abin kenan ya tsira muddin mutanensa da shugabanninsu za su taru su ce a ɗansu ne ko ko 'ya'yansu ne a rabu da da su. Amma suna ganin kamar sulhu ita ce hanya mafi ala na warware kowane irin rikici ko rigingimu ko a musulunci ma an yi magana sulhu. An yi magana sulhu amma waɗannan mutane ba sulhun suke so ba domin ko da an saki Kano yau ina tabbatar maka wannan sulhun da ake cewa za a yi ba zai yiwu ba. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Daga Najeriya sai mu leka jamhuriyar Nijar. inda tsohon shugaban kasar kuma ɗan takarar shugaban kasa a zaben da ya gabata alhaji muhammad usman wanda hukumar zaɓe ta ayyana a matsayin wanda ya sha kaye a zaben ranar biyu ga wata ya jaddada aniyar bin hanyoyin lumana wajen gwagwarmayar kwato abin da ya kira galaba da ya yi a zaben da ya gabata a maimakon bin hanyar hatsaniya. saɓanin ra'ayin wasu magoya bayansa da ke nunawa akan wannan dambarwar. Alhaji Muhammad din da ya yi waɗannan kalaman ne a lokacin wata ganawa da abokin aikinmu Aliyu Mustapha Sokoto. inda ya tambaye shi a game da wasu jita-jita na baraka a tsakanin shi da 'yan uwansa na hamayya. To wannan baraka ne za a bakin ka da shi, saboda jiya ma ai ka zo ka nan gurin ko hmm. sai ni ce maka kad do Allah ya hakuri ka ka miki za ni miki hmm. na tarda su a can sun taru suna nan ka ciwo kaf hmm, ba san mita ne za ka je ba ka je da za ka je eh na ce maka zato can ne na kai nan plus two mu nan ne cibiyar eh, jami'iyar su ba ta baraka ai zama lami lafiya a halin yanzu har zawa yanzu ni ban ga wata baraka ba abin da ke ji shine cewa su suna ganin kamar baka jajirce da kyau kamar yadda su suka so su yi ba sun zuwa su yan abokan tafiya naka su yan adawa ne bai jajirce ba kamar gaga kamar ba kamar su suka je a kana magana cewa kana ba da hakuri kana son a zauna a tsaya abubuwa din nan to wasu su suna da zafi fiye da naka watakila ko shi ja wannan cece kuce din ne wannan kuma yan adam kasan kowa da nashi hali kowa da nashi yanayi yanda Allah ya masa ni aƙida ita ce an yi zaɓe wannan zaben ga sakamakon da ya bada kuma ni a matsayina na ɗan takara ina da haƙoƙi ina da wayansu dama hmm. wanda a nawa gani suna da ƙwari sun fi da in riga ihu a rariya ni kaɗai ko kuma ni tare da wayansu tun da ke muna da doki kanshi zaben ai dan akwai ƙa'idodi akwai dokoki ake shirya shigo to in muka ga an saba mu ce to ga hanyar da ya kamata bi duka 'yan sa ido da suka zo su nan gurin su da kansu sun ga irin kurakuran da aka yi kuma a cikin suka ce a ah, ba Allah yanzu dai a yi haƙuri a ba hanyoyin da doka suka tanada to ai shi ne muke ka lura cikin wannan kwanaki cikin wannan watanni ne yake faruwa a kasashen da suka kewaye mu mun ka ɗau central africa mm. rikicin da aka rika wani gurɓataccen zaɓe ne kawo shi haka da taka tsarin mulki da taka dokoki in ka ɗau rikici na caɗa shi ma haka ne in eh. ka ɗau rigima ta mali mai ya kawo haka duk abinda dokoki suka haramta su ne suka haifi wannan ka ƙetara ka je gine shi ma haka in ka da Cote diwar shi ma rikita likitan da aka yi duk zaɓe ne kawai da yaƙi da aka yi dubunnan mutane suka rika mutuwa muna shi muna gani sai mu yi kamar mu sani ba mu mahalabin ya same mu ni mai son kare ƙasar mu ce ne masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar kwalambiya yanzu kuma ga mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji amsoshin mai nasara nasara kuntuwa wanda ya yi tambayoyi kamar haka. Ko yaya gurɓatacciyar iska take? Na ji masana sun yi hasashen cewa gurɓatacciyar iskar za ta nika har sau talatin nan da shekarar talatin. shin menene illar gurɓatacciyar iskar ga bil'adama? To idan malam mai nasara nasara funtuwa na saurare ga amsar da wakilinmu a Adamawa Salisu Muhammad Garba ya samo maka daga Profeso Sadiq Futai na sashen ilimin geografiya a jami'ar Maduba Adama da ke Yola Adamawan Najeriya wanda ya yi bayani ma Salisun kamar haka. sadiq nan geography department a mautek ayola da na fahimce shi tambayoyinsa kashi biyu ne na farko eh, yana so ya sani yawan gurbataccen iskan da ake fitarwa a yanzu a duniya gaba daya sannan na biyu kuma ya ce to menene illan wannan iskan wajen bil adama to wayannan ina ji su guda biyu nan ne da na fahimci daga cikin tambayoyin da ya yi to zan so fara da na farkon na farkon masu ilimin suka ce yawan gurbataccen iskar da ake fitarwa a duniya gabaki daya yanzu ya tara ton triliyan hamsin da biyu duk duniya gabaki daya hmm. so sabida haka idan ka duba abu ne mai yawa saboda haka shugabannin duniya gaba kiɗa hankalin kowa ya tashi kuma akwai bukata a rage idan abu ne mai yiwa ina gani shine ya sa yanzu a haka ɗin bai jima ba ko kwanaki biyu da suka wuce aka gama wani taron duniya gaba ɗaya wanda aka yi a nan eh, Glasgow inda aka tattauna akan yadda za a yi a rage wannan gurbataccen iska da ake fitarwa a ƙarshe an tsayar da matsaya ɗaya akan cewa akwai bukata a rage wannan yawan iska da ake fitarwa a nan so kasashen duniya baki ɗaya kowa ya ba da bati daidai yadda zai iya rage wasu sun ba da shi nan da shekaru ashirin wasu shekaru talatin wasu shekaru hamsin saba'in masu zuwa zan iya ce kamar mu a najeriya na ji jawabin da shugaban kasanmu ya yi a wannan taron ya ba da ba siya kan cewa a najeriya za su yi kokari su gan su rage wannan yawan fidda iskan nan nan da shekara 2030 kusan shekaru 20 da wani abu daga yau kenan kuma ya ja shi haka din ne saboda ganin yawan kudaden da za a bukata a cimma wannan matsayakin kusan na ji shi yana ce akalla za a bukaci kuɗi kusan triliyan ɗari daya kame a cima wannan mataya na rage wannan yawan fitar da gurbataccen iska a Najeriya. So ire-ire kasashe kamar wannan ɗin kowa ya faɗi nashi. To amma ba nan ne matsalan ba inda matsalan yake shi ne. Lalle kasashe masu tasowa su suke da week eh, abin nan ba su shirya wani ko wani abu da na iya samun sauki daga cikin wannan abubuwan da yake faruwa nan ba. Dan ka duba an ka duba tattalin arzikinsu ba wai karfi da shi ba. to duk da a wannan jawabin sun da na ji su ma sun rezin wannan damuwa ina to a can da na ji har ila yau manyan kasashen duniya wato developed nations kenan sun yi alkawari kan cewa za su na ringa kara kudaden da suke taimakawa kasashe masu tasowa a kowane shekara inda suka tsaye da matsayi daya kowane shekara za su taimaka da kudi triliyan ɗari daya so duk su samu wannan kasashe masu tasowa su samu su cima wannan buri din to fatan da muke a wannan lokacin shine Allah ya sa a cima buri abu so menene ya sa za a so a rage iskan da ake fitarwa lalle iskan da ake fitarwa gurbataccen iska iska ne wanda yake faruwa sanadiyan irin mu'amalan da muke yi musamman ta hanyar kamfani da sauran waɗansu hanyoyin da ake bi wanda yake amfani da irin ko kaman mai wanda ake samun ta daga ko kaman carbon to idan ana yawan amfani da su su suke fita wannan gurbataccen iska wanda yake haddasa wannan matsala a duniya mu gaba ki daya so illan shi ne yana haifar da illoli da yawa so idan na haka zai kai mu ga tambayan shi na biyu kenan shi wannan mai tambayan hmm. menene illansa ga bin adama hmm. illan na farkon fare da wannan gurbatacce iska din nan shine ke haddasa abin da muke fada dumaman yanayi wato global warming kenan hmm. a nan za ka samu eh, temperature na duniya yanayin zafi sai ya karu idan ya karu kuma a yanzu haka din yanayin temperature din mai yiwa a wasu wurare daidai ne a gurin su wanda yanayin su zai iya accommodating wannan temperature da yake amma in ya fara hauhawa yana karuwa to zai iya kawo wasu changes wa'anda ba zai sake zamanto wayannan wuraren su su yi accommodating din shi ba to farkon fari da abinda wannan abun zai haddasa shine canjin yanayi hmm. canjin yanayi kuma yana iya faruwa daban-daban bisa ga yadda wani waje yadda yake misali idan wadansu wurare ne wayanda dama ruwan ma ana karancinsa ruwan sama ana karancinsa ba ishe shi yake musu ba hmm. to sai ka gani sanadiyan wannan canjin yanayi sai ya sake koma kasa inda ma ba zai sake isa ko da ma waɗansu tsiri wanda ake nomawa da ba zai sake isa ba so idan tafiya ya tafiya an baya hankali ba wayannan wuraren sai a mai da su su dama suna cikin hamada to sannan waɗansu wuraren da kuma misali dama ruwan nasu yana kaman kawo irin kaman flooding saboda dumamin yana ambaliya sai ka gan kuma yayi yawa idan yayi yawa kuma zai iya haddasa irin kaman asarar rayuka da dukiyoyi musamman wuraren da suke zama nan gaban kogi da sauransu. Hmm. Ina so ka sani akan cewa da sauran masu jin a wannan lokaci mafi yawan manya-manyan biranen duniya suna nan a bakin kogi ne. So idan aka samu wannan ambaliya din to su ne zai fara cinyawa da fari. sannan kuma idan ya yi yawa ya tsanani to sai ya shiga saura waɗansu wurare wanda suna dan nisa in ka duba eh, abin da jin documentation da kuma report daga wurin media da sauransu yana yin wannan damina biyu da suka wuce na. za je gani mafi yawa an samu ambaliyar ba na kaɗan ba kuma duk wannan abun yana tattare da wannan canjin yanayi wanda wancan gurbatacce iskan da ake fitarwa yana iya haddasawa sannan idan muka dawo ga lafiya bil'adama wanda inda ya fi so ya sani kenan shine wannan zafi din na wanda yake karuwa ainihin jikin mutum yana da wani satin percentage na na temperature na zafi wanda zai iya rayuwa da shi amma idan ko ya yi kasa da wannan percentage ko ko ya yi sama da shi to yana iya haddasa wani matsala ga lafiyar dan adam musamman idan temperature ya karu ne kamar yadda eh, yake faruwa a yanzu sanadiyar wannan gurbataccen iska din nan to zai zai kai wani level da cewa jikin mutum baya iya ya sake rike irin zafin da ya kamata a rike shi so zai haddasa wasu cututtuka da babu shi dama da an samu canjin yanayi na body temperature sannan kuma yawan iska din yana destroying wani abu nan ne a sararin samaniya wanda ake ce masa ozone layer wannan ozone layer din nan wani iska ne gas ne shi ma wanda Allah ne ya yi shi saboda ya kawo mana kariya ga mu halittu na bayan kasa aikin shi wannan ozone layer din shine ya tare waɗansu bangare daga cikin hasken rana wanda yakan iya zuwa kan bisa a doron kasa so yawan wannan bangaren rana din idan ya yawa a bayan doron kasa yana iya haddasa wani ciwo a cikin kansa to mm. shi ainihin wannan gas din na idan ya je ya sadu da wancan ozon a sararin samaniya yana iya ya rage shi shi sosai ya zamanto haske ranar zuwan shi kuma sai ya yi wa dama wancan shi yake tare shi yanzu kuma ya dawo wancan abin da yake tare shi ko ya ragu ko ya kare a waɗansu wurare to sai ya zamanto yawan ranar can bangare daga cikin ranar da yake zuwa din nan wanda zai haddasa wannan problem na skin cancer din idan aka samu skin cancer zai iya zamanto kaman illa ne ga wani bangare daga cikin sassan jikin mutum wanda ake ce homoglobin wato blood cells wannan aikin homoglobin dinnan yana ɗaya daga cikin bangare na cikin hanyar jini ko bangare wani bangare jini wanda yake iya ya tare ko kaman yawan irin cututtuka da yake iya shiga jikin bil'adama ko ta wurin cin abinci ko ta wurin shakan wani iska haka to yawan wannan abin na wannan bangaren jini din shi yake iya yaki da wannan cututtuka har ma dan adam ba zai ji shi a jikinsa ko ya kawo masa wani lahani ba so idan ya kasance wannan eh, hemoglobin din ya zama destroyed to zai zamanto kamar mutum ne is half dead ba zai sake responding to waɗansu kamar stimuli ba kamar mutum ka zo ka taba jikin mutum haka ba hmm. zai ma ji taba shi ba ma hmm. so sai ya zamanto cututtuka waɗanda kanana eh, dama suna iya su yaki da wannan process din na sai su kasance an yi disuwan ko an yake su baraka ji ba ma sai zama to dan kaɗan daga cikin su yanzu sai ya kawo maka illa ya kawo rashin lafiya to zai zama to kamar mutum yana raye ne kawai amma kuma kusan mutuwa ne yake mm. to yana da illa sosai ga lafiyar dan adam to shi yasa duk hankalin duniya ya tashi yanzu a gani ya za a yi a rage wannan iska ce iskan da muke fitarwa ne mu muke fitarwa saboda wannan iska ba wai daga wani waje yake zuwa ba ayyukanmu ne na yau da gobe musamman wannan factories wurin harkokin abin da dinnan kasashen duniya wanda suka riga suka manyan suka girma su suke da yawan wannan da iska din mm. su ma sun sani saboda suna so su gina economy din su akwai wani mujallar da na karanta wanda yake nuna mini akan cewa akwai kasashe guda uku wanda ake ce musu da hali industrialized nation wato kasashen duniya wanda suka fi yawan kamfuna a duniya wanda suke kira kansu the netherlands wannan kasashe guda uku ne kamar akwai holland akwai norway da saura ɗayan wani kasa wanda na manta su suka taru suka haɗa kansu suka mai da su kansu the netherlands mm. su ne mafi yawan kasashe duniya wanda suke da yawan kamfuna a duniya so aka ce wannan gurbatacce iskan da wayannan kasashe guda uku da suke kira kansu the netherlands din nan Mm. yawan iskan da suke fitarwa ya fi yawan iskan da kasashen afirka masu tasowa hamsin da uku yawa afirka kasashe hamsin da uku wato countries mm. guda hamsin da uku wannan state guda uku a kasashen turawa wanda suke kira kansu da netherlands the highly industrialized eh, nations of the world abinda suke fitarwa a shekara da ya fi abinda kasashen afirka gaba daya put together su hamsin da uku nan suke fitarwa to ka gani to ina gani dai akwai kalubale a gaban kasashen duniyan gaba kida inda za zo sai da matsaya daya har su yadda akan cewa mu rage wannan abu saboda wayancan su zai wuya a ce eh, lokaci daya su rage abin da suke saboda don a rage yawan gurbataccen iskan da yake fita amma abu ne mai yiwuwa idan aka sai da matsaya da hanyar da kuma za a yi shi za a iya yi shi amma ina gani wannan shine babban kalubale a gaban kasashen duniya sai da matsaya da har a cimma burewa abin da aka tattauna a wannan mitin da aka kare wato eh, cop 26 wanda aka yi a glasgow aka kare shi wannan kwanaki biyu ko uku da suka wuce sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin farfesa sadiq futai na jami'ar maduba adama da ke adamawan najeriya da wakilinmu a shiyar adamawa salisu muhammad garba da wanda ya hada shirin haile-haile da kuma mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa allah kai makon goben lafiya da haka muka zo ga faifan labaran wasanni a takaice wasanni a takaice yanzu haka mai horar da 'yan wasan najeriya na super eagles gano turo na fuskantar barazana da matsin lamba har ma da kiraye-kirayen a sauya shi tun bayan da najeriya ta yi kunnen doki da kasar kebba da ce ɗaya da ɗaya a ranar talata a birnin lagos duk da yake dai najeriya ta sami tsallakewa zuwa mataki na gaba na wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 manajarta lamuran wasanni a kasar na bayyana rashin kwarewar kocin wanda wasu da dama suka ce ya taɓarɓare sha'anin kwallon ƙafa a kasar bello abubakar jami'i ne a hukumar kwallon kafa ta jihar sokoto ga narobi ya mana komi a tim ba ga da yan wasa masu kwallo har europe kuma yan ka duba suna buga mu kwallon sosai amma yanzu najeriya za ka ga da kyau muke a cikin wasa ba wani abu da ya koya musu wanda bai a ridin game bai a komai iyaka kawai ga nan tsayawa da kasan abun nan zaka ni gaskiya a ra'ayina ya kamata a ce ya tafi in ba haka ba ba za mu iya ma qualifying zuwa World ba. Shi ma dai tsohon dan majalisar dattawa daga jihar Kaduna, Sanata Shehu Sani ya bayyana irin wannan ra'ayin amma kuma ya ce da wuya hukumar kwallon kafar Najeriya ta iya korar kocin. Shi irin wannan coach da aka ɗauko ro a tun da ya zo Najeriya ba ta yi wani rawan gani a bangaren kwallon kafa ba. Amma yanzu matsalan da ake fuskanta shine wayanda suka ɗauko shi da kuma irin yarjejeniya da suka shiga tsakanin najeriya da shi wannan kochiro ya sa dole dai sai a ci gaba da haƙuri da shi har sai lokacin da wa'adin shi na kwangila ya ƙare don ka halin yanzu a cikin wannan yarjejeniya da aka shigar shi ne cewa in dai za a kori kochiro to dole ne najeriya ta fitar da zunzurutun kuɗi dala amurka miliyan biyu wanda ya daidai da kamar naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari da wani abu a bashi hakanan ya tafi to kuma kaga halin da ake ciki na matsalan kuɗi da kuma ita halin da ita hukumar eh, ƙwallon ƙafa take ciki ba ta da wannan kuɗin da za ta iya ba shi coach ya tafi eh, su waɗanda suka eh, kawo shi suka zauna suka sa hannu a irin wannan kwangila su suka yi ma najeriya zaben ƙasa to a halin yanzu dai za a ci gaba da haka har sai an samu nasarar zuwa kofin duniya in ko ba samu ba dole a cigaba da hakuri da shi har sai lokacin shi yayi a ingila kungiyar kwallon kafar chelsea ta kara gyara zama a saman teburin gasar premier bayan da a yau ta bi leicester city har gida ta lallasa ta da ci uku da nema bayan dawowa daga dan gajeren hutun buga wasannin league a duk fadin duniya yanzu dai chelsea din ta kara tazara zuwa maki shida tsakaninta da manchester city da ke binta duk da yake a gobe lahadi ne city din za ta buga nata wasan na wannan makon da everton a bangare ɗaya kuma manchester united ta sha ɗan karen kashi a hannun watford da ci hudu da ɗaya a kasar jamus kuma kungiyar bayan munich da ke shugabancin teburin gasar bundesliga ta sha mamakin gaske bayan da osburg ta roke ta da ci biyu da daya wani nasara da ya ta fitar da osburg din daga ajin faduwa daga gasar da tazarar maki biyu murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar tamu. sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku? karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe biyar agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Amma kamun mai sallama da kubar mu mika sakon ta'aziyyar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga iyalan Hajiya Kaltime Abdulmumini, wanda Allah ya marasuwa a jiya da fatar Allah ya gafarta mata ya kuma karbi bakuncinta abinda ta bari kuma Allah ya musu albarka. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti hailu haili. Ni kuwa da na gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. gundumar Columbia. Peace, salam.